محمود وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله خير من أرسله الله رحمة للعالمين أما بعد فيا عباد الله قد استقبلت معاما جديدا فاسأل الله فيه جنة المدافعين عن كتابه وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم ويرزقهم الإخلاص في كل في كل ما يقولون ويفعلون أيها المسلمون عباد الله إنكم في شهر محرم نهاكم الله فيه أن تظلموا أنفسكم حرمه الله وعظم فيه المظالم وجعل صيامه أفضل صيام بعد رمضان وخص اليوم العاشر به بالتشريف والتفضيل عند الله نبيه موسى ومن آمن معه وأهلك فيه عدوهم فرعون ومن اتبعه ثبت عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال أفضل الصيام بعد رمضان شهر الله المحرم وأفضل صلاة بعد المكتوبة صلاة الليل وعن علي رضي الله تعالى عنه قال سأل رجل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن عيبه فقال يا يا رسول الله أي شهر تأمرني أن أصوم بعد رمضان فقال إن كنت صائما إن كنت صائما بعد رمضان فصم المحرم فإنه شهر الله فيه يوم تاب الله على قوم ويتوب الله فيه على قوم وأما العاشر منه فهو اليوم الذي أنزل الله فيه موسى عليه الصلاة والسلام وقومه وعن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة فوجد اليهود يصومونه فقال صلى الله عليه وسلم نحن أحق بموسى منكم فصامه وأمر بصيامه وذلك أن موسى لما خرج من مصر ومعه من آمن به من بني إسرائيل ليلة اتبعهم فرعون بغيا وظلما يريد القضاء عليهم فلما رآه القوم قالوا يا موسى إنا قال موسى إن معي ربي سيهدين فألجأه فرعون وجنوده إلى البحر فأوحى الله إلى موسى أن أضرب بعصاك البحر فضرب موسى بعصاك وتبعه فرعون وجنوده حتى العظيم لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب واستغفروه إنه هو الغفور الرحيم الحمد لله في العبادة والقصد حيث إن رسول الله صلى الله عليه وسلم رأى اليهود لما رأى اليهود يصومونه سألهم عن ذلك فقالوا صاموا شكرا لله ونحن نصوم فصام صلى الله عليه وسلم وأمر بصيامه اتباعا لموسى وشكرا لله تعالى على نعمته عليه ومن معه حيث نجاهم وأهله والحمد لله رب العالمين godiya ta tabbata ga Allah subhanahu wa ta'ala ubangiji wanda ya ka abin ya halitta mutane kuma shi ne mai ikon mayar da su bayan mutuwarsu mai yawan yin abin da ya ga dama Allah subhanahu wa ta'ala muke gode kuma shi ne wanda ya cancanci a ta masa kuma a gode masa da tsira da amincin Allah su tabbata a kan Muhammad sallallahu alaihi wasallam manzon tsira wanda Allah ya aiko ya zama rahma ga halittu bayan Allah kun fuskanci sabuwar shekara wadda ta fara daga farkon Muharram mai karewa da hijja ku roki Allah subhanahu wa ta'ala ya zama wannan shekarar ta tara alkhairai da dama kuma da albarkoki kuma ku roki Allah subhanahu wa ta'ala Allah ya ƙara ɗaukaka addininsa kuma ya taimaki bayinsa masu ba ma littafinsa kariya masu ba ma sunnar annabinsa kariya kuma roƙi Allah ya arzuta ku da ikhlasi a cikin zantukanku da ayyukanku gaba ɗaya. Roƙi Allah subhanahu wa ta'ala ya zama ayyukanku da za ku yi a wannan shekarar ya ninninka ayyukan da kuka gabatar a baya domin yana daga cikin godiyar da za ka yi wa Allah subhanahu wa ta'ala da ya kawo ka wannan shekarar bayan wannan baiwar ba kowa Allah yawa ba kai sai ka gode masa ka ninninka ibada domin baka sani ba za ka kai na baɗi ko ba za ka kai ba bayan Allah kuna cikin wata wata mai alfarma al-muharram yana daga cikin ɗaya daga cikin watanni masu alfarma wanda Allah ya hana zalunci a ciki Allah ya hana bayi su zalunci kawunansu a ciki fala tazlimu fihinna anfusakum muharram ɗaya ne a cikin su musamman ma muharram Allah baya taimakon wani bawa azalimi Allah baya taimakon bawa azalimi wanda ya zalunci dan uwansa kuma ba bawa wanda zai samu taimako daga wajen Allah subhanahu ta'ala idan ya nufaci ya zalunci shi ko kuma ya zalunci dan uwanshi kuma ko bawa idan ka samu kanka cikin wani hali na bakin ciki ka irin taimakon da Allah yake ba wa bayansa a cikin wannan watan domin a cikin wannan watan Allah ya taimaki annabi Musa alaihi salatu wa salam ya kubutar da shi daga hannun Fir'auna a zalimi kuma ya halakar da Fir'auna a cikin wannan watan ne shi ne rana ta goma a cikin wannan watan kuma musamman ma rana ta goma a cikin wannan watan wannan cikin azumi bayan ramadan shine azumin watan Allah subhanahu wa ta'ala al-muharram dukkan watanni na Allah da subhanahu wa ta'ala amma tsarin ɗaukakar da wannan watan yake da shi manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama sai danganta shi da Allah subhanahu wa ta'ala sai yace shahrul za ka umarce ni na azanci wannan watan bayan watan ramadan sai manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam ya ce masa idan ka kasance mai yin azumi bayan ramadan ka azumci watan Allah al-muharram domin a ciki Allah ya tafi tuban wasu mutane kuma Allah sai ya sake karɓar tuban wannan wata wanda ake kiran shi a asura, shi da rana ta goma wanda Allah ya kudar da annabi Musa alaihi salatu wassalam a yayin da annabi Musa ya fita da daddare daga garin Misra shi da waɗanda suka yi imani da shi suka fita daga zaluncin Fir'auna da mabiyansa da Fir'auna ya gane sai yin yi ƙoƙarin ya takura musu su ɗauki hanyar da ruwa yake sai suka zo gurin inda gurin ruwa yake ba za su yi tsallakawa ba sai mutanen annabi musa da suka waiwaya baya suka ga fir'auna da rundunarsa suna dab da su sai haƙurin su ya ƙare sai suka ce o ya musa mutan mun an kama mu mun zama kamammu a hannun fir'auna da mutanensa sai annabi Musa ya ce ai inna ma ya rabbi sayahdi bai ce inna ma'ana ba domin shi kadai ne mai imani a wannan lokacin domin wa'anda imanin su ya gane shi yasa annabi Musa ya ce inna ma ya da ya ce inna ma'ana amma ya ga mutanensa a lokacin ba sa tare da imani imanin su shine fir'auna zai kama su shi yasa annabi Musa ya ce inna ma ya ubangiji na yana tare da ni kuma zai gaya mu mai zai yi sai Allah sai wa annabi Musa wahayi ya yi amfani da sandansa ya daki ruwa sai annabi Musa ya dauki sandansa sai ya daki ruwa sai ruwa ya rabu gida goma sha biyu wanda aka samu hanyoyi guda goma sha biyu lafiyayyu kamar ruwa ma bai taɓa bin wannan hanyoyin ba sai annabi Musa da mutanensa suka tsallaka wannan ruwan fir'auna kuma da yake ajalinsa ya cika shi da mutanensa sai suka zo suka shiga dama ya ce ya gaya mutanensa ai ba ku yi ma ba kun yi imani da cewa ni da Allah ba suka ce eh ya ce ai ni da na ba mu Musa dama ya daki wannan ruwan saboda haka kada ku ji tsoro ku zo ku shiga suka shiga Allah da ya tabbatar ba wanda ya rage daga cikin mutanen Musa a lokacin kuma Fir'auna da mutanensa sun kai tsakiya to sai Allah ya haɗe ruwa sai raƙumin ruwa yana ta su a lokacin da fir'auna ya ga na haula wala kubata sai ya musulunta sai ya ce na a ilan da allazi amanat bihi banu isra'il sai aka ce yanzu kuma da gargara ta zo da gaga mutuwa za ka musulunta bayan ka gama barna yi musulunci ba zai amfani ka wannan lokacin الآن وقد عصيت قبل وكنت من المفسدين أي إن الله يقبل توبة عبده ما لم يغرر Allah yana karban tuban bawansa matukar gargara ba ta zo masa ba in baka hango mutuwa ka abuke tuba ba ko ba tuba abuke take amma idan ka ga mutuwa to an kulle kobarka a wannan lokacin ko ba tuban ka an kulle ba za a karba ba to sai annabin musa sai ya yi murna ya ga irin godiyar da zai wa allah subhanahu wa ta'ala shi ne ya azumci wannan ranar shi ya azumci wannan ranar kuma ya yi wa ya yi wa mutanensa suna azumta wannan ranar kuma ya tabbata cikin sahihi cewa wannan azumin nan na ashura na rana ta goma daga cikin falalansa yana kankare zunuban da kai na shekarar da ya wuce domin ya tabbata a cikin hadisi manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama yace atahasabu ala Allah an yukaffira as-sanata qablahu ina fatan wannan azumin zai kankare zunubai da laifuka wanda mutum ya gabatar na shekarar da ya wuce su kuma yahudawa a yayin da yake su maƙaryata ne masu karyata manzancin manzan Allah sallallahu alaihi wa sallam da dukkan abin da manzan Allah sallallahu alaihi wa sallam ya zo musu da shi sun juya baya da yake su makaryata ne masu karyata Allah da manzansa <clears throat> kuma manzan Allah sallallahu alaihi wa sallam ya gansu suna azumtar wannan azumin sai ya ba da umarni a ɗinka saba ma wannan yahudawa sai ya ce wa azumci ashura amma kuma ku saba yahudawa a ciki ta yaya za a saba musu a gabatar da azumin taso ake nan rana ta tara kafin ashura ke manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace sumu yawon qablahu a yawman ba'dahu ku azumci rana kafin ashura sai ku yi ashura ko kuma ku azumci ashura da ranar da take biye da take biye da ita sai ya zama ka saba musu a wata riwaya kuma ka azumci wannan ranakun rana ta tara da ta goma da ta sha ɗaya to kowanne za ka iya saba ma yahudawa da shi ko ka take takin tara da goma ko kuma goma da goma sha ɗaya yana daga cikin ah, abinda Allah subhanahu wa ta'ala yake so idan fuskar wannan bawa Allah yana son idan ya yi wa bawansa nema bawa ya gode wa Allah subhanahu wa ta'ala fa amma bi ni'mati rabbika fa haddith ni'mar da ubangijin ka yi maka to ka bayyana wannan ni'mar ka bayyana ta da godiya annabi Musa za ku ga cewa Allah subhanahu wa ta'ala wannan bai wanda Allah ya yi masa sai ya ga ya cancanci ya gode wa Allah subhanahu wa ta'ala da wata ibada ta musamman a cikin wannan kuma za ku gane cewa addinin annabawa gaba daya ɗaya ne kuma manufarsu ɗaya ne shi ne kaɗai ta Allah subhanahu wa ta'ala a cikin ibada za ku ga manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam da ya ji irin godiyar da annabi Musa ya yi wa Allah subhanahu wa ta'ala sai shi ya ga shi ma ya taimaki ya taya annabi musa murna da me ya taya shi murna da wani abu ibada da irin ibadar da annabi musa ya yi har yake cewa ya gaya wa yahudawan ai mu muka fi cancanta da annabi musa hmm? muka fi cancanta mu yi koyi da annabi musa sama da ku domin kun canja abin da annabi musa ya zo muku da shi ba biyayya saboda haka mu dinnan mu muka fi mu yi koyi da annabi Musa alaihi salam ta da ku sai manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam sai ya azumci wannan ranar sai ya ga wa sahabbansa da mu'minai gaba daya su yi su yi da wannan sunna kuma ba wannan ranar kadai ba ranar Ashura kadai ba har wata ne ke ijtihadi ka kwadaitar da kanka ka ga ka ka samu so mai yawa na azumin wannan watan akwai ranaku kamar ranar litini da ranar alhamis ranaku ne wanda manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama yake yin azumin nafila a ciki kuma ranaku ne wanda ake dijiro da ayyukan bayi da aka tambaye manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam me fa'idan azumin litini da alhamis manzo Allah sallallahu alaihi wasallama sai yace ai ana bikiro da ayyukan ba a wannan ranaku kuma ni ina son ina wadayi a bikiro da ayyuka na alhali ina cikin wata ibada kuma akwai ranakun a ayyamul biyar ranakun haske na kowane wata amma na wannan watan zai fi falala tun da ba azumin da ya fi soyuwa ga Allah bayan Ramadan sai azumin wannan watan sai ka kudaitu ka yi azumin wannan ranakun a litinin da alhamis sai kuma ranakun haske ranakun haske rana ta goma sha uku da sha hudu da sha biyar domin hasken wata yana karuwa a wannan ranakun shi yasa ake kiran su ranakun haske a yamu biyu kuma bawon Allah ka yi kokarin ka ɗauki uzuri mai yawa na ayyukan na domin ka samu kyakkyawan saduwa da ubangijinka da guzuri mai yawa kuma ka nemanta kan ayyuka na alkhairi ka dawamar da kanka kan aiki na alkhairi da ka saba yi ko mai kankanta wannan aikin domin aikin da ya fi tsoruwa ga Allah subhanahu wa ta'ala shine aikin da ba waye nemanta kan wannan aikin ko mai kankanta wannan aikin خير الأعمال inda الله adwamuha wa kuma ka shirya cewa kowane lokaci mutuwa za ta iya zuwa maka kuma ƙarshen ayyuka ake dubawa al'amal mai hawajib ƙarshen ayyuka ake dubawa shi yasa manzo Allah sallallahu alaihi yake cewa Allahumma ahsin aqidatana fi umuri kulliha ya Allah tota ta ƙarshen mu a kowane al'amari wani zai waye gari yana mai gode wa subhanahu wa ta'ala ma ya wuli yana yana da kafin cewa Allah subhanahu wa ta'ala tun da ƙarshen ayyuka ake dubawa ka ilmantar da kanka a cikin ayyukan alkhairi har ya yi ya zo maka tun da mutuwa ya ta zo maka ba za ta yi maka sallama ba kuma ba ka san lokacin da za ka koma ga Allah subhanahu wa ta'ala ba ke yasa aka ce musulmi ya mun a kan tunanin mutuwa in ka waye gari kada ka yi tunanin za ka kai yamma hakan ma idan ka wuni kada ka yi tunanin cewa za ka waye gari kuli da motar ne ke da gona biyu kuli da gona biyu duk abin da kake gudun sa yana bayan ka da yin wata daga basa sai dai mutuwa kana mutuwa amma kuma tana da wanka fa inna hu mulaqiku mulaqi ai abin da yake gaban ka kenan ba bayan ka mutum nawa ne suke kwana a ɗakinsu, amma kuma sun wuni a cikin dabari mutum nawa ne suke sa tufafinsu da kansu amma wani ne tuɓe musu ya sanya mishi mai ne na lahira tufafi na lahira إذا أصبحت فلا تنتظر المساء وإذا أمسيت فلا تنتظر sabah duk wanda wanda shi da halin sa kowane lokaci ba zai taba ya kusanci laifi ba yana cikin kowane lokaci yana cikin ayyuka na alkhairi idan kana cikin kowane lokaci kana tunanin mutuwa akwai daga cikin magabata wanda shi ya je na kabarinsa sa ya tsaba tunanin mutuwa ya je kabarin kabarinsa ya gyara kuma kullum sai ya ziyarci wannan kabarin zai je ya gyara in ya je ya samu da ci a ciki sai ya gyara ya taya kabarinsa hira ya zauna a wajen ya ta tilawa ya yi awoyi a wajen sa'an ya koma gida domin ya san kowane lokaci za a iya kawo shi wani wurin to saboda haka kowane lokaci kowane mutum ya shirya ya tanadi kansa kowane lokaci zai iya koma ga Allah subhanahu wa ta'ala ala wa sallu wa sallimu ala khairil anam muhammad sallallahu alaihi wa sallam faqad amarakum Allah subhanahu سبحانه وتعالى بالصلاة والسلام عليه وقال في مكة التنزيل إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل وسلم على عبدك ونبيك محمد صلى الله عليه وسلم ورضي الله عن الخلفاء الراشدين الأئمة المهديين الذين قضوا بالحق وبه يعدلون أبو بكر وعمر وعثمان وعلي وعن سائر أصحاب نبيك أجمعين وعنا معهم بكرمك وجودك يا أكرم الأكرمين اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين ودمر أعداءك أعداء الدين وانصر عبادك الموحدين واحمي حوزة الدين يا رب العالمين اللهم فرج هم المؤمنين اللهم فرج <laughs> هم المهمومين ونفس الكرب عن المطرودين ونفس الكرب عن المطرودين وارحم موتانا وموتى المسلمين واشف مرضانا ومرضى المسلمين واشف مرضانا ومرضى المسلمين اللهم اصلح ائمتنا وولاة امورنا اللهم خذ بناصيتهم إلى البر والتقوى وأعنهم على تحكيم شرعك والعمل بكتابك العزيز الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه تنزيل من حكيم حميد عباد الله إن الله يأمركم بالعدل واللسان وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون واذكروا الله العظيم الجليل يذكركم واشكروه على آلائه ونعمه يزدكم ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تسمعون